a ci gaba da yaƙi da masu satar gurbataccen mai gudanar da haramtattun matatun mai da ma fasu ƙwabrinsa. Shirin sintirin rundunar sojojin ruwan Najeriya mai suna Operation Dakatar da Ɓarawo na ci gaba da haifarwa Najeriya ɗa mai ido. Kakakin rundunar mayakan ruwan Najeriya, Navy Komodo Ayo Vogan, a wata sanarwa da ya aiko mana, ya ce jirgin mayakan ruwan mai suna NNS Pathfinder ya kai wani farmaki inda ya rugurguza haramtattun wuraren tace mai guda goma sha uku da kuma wasu manyan randunan adana man sata guda shida da manyan tankokin aje mai guda biyu duka a jihar Rivers. Kazalika jirgin sojin ruwan mai suna NNS Delta shi ma ya gano wani haramtaccen wurin tace ɗanyen mai ya kuma rugurguza shi a jihar Delta. Bugu da ƙari, mayakan ruwan ɗaya bayan ɗaya suka yi ta kai samame a sassa daban-daban na jihohin Niger Delta, inda suke ganowa tare da babbake duk wuraren da ke da alaka da aika-aika a ɓangaren sata, safara ko sarrafa gurɓataccen mai ba bisa ƙa'ida ba. rundunar sojojin ruwan Najeriya daga bisani ta haɗa jimlar alkalaman da ke nuna an rugurguza wurare goma sha uku da ake tace mai ba bisa ƙa'ida ba, rumbunan tace man sata guda ɗari da bakwai, har ma da wasu manyan ramuka masu kama da sokawe guda 21 da ake ɓoye man sata. Kana an ceto litar man diesel na sata sama da lita miliyan ɗaya da aka kesa kuɗinsa ya kai sama da naira miliyan dubu da kuma ƙalin wani gurɓataccen mai da shi ma kuɗinsa ya kai sama da naira miliyan ɗari shida. Baki ɗaya dai sojojin ruwan Najeriya sun yi nasarar hana Najeriya hasarar kimanin naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari tara da dubu ɗari biyar da ashirin da shida da kuma naira ɗari shida da hakan tuni ya fara jan hankalin masana tattalin arziki irin su malam yushewu aliyu to wannan babban nasara ce babba duk inda aka ce za a samu irin wannan aiki daga rundunar sojoji wajen kare dukiyan ƙasa wato kamar kasafin kuɗin ne aka ƙara kare shi aka kuma daɗa inganta shi saboda kasancewa su kansu suna cikin waɗanda ake ma kasafin kuɗi sannan kuma su ma suna ba su gudunmawan wajen inganta kasafin kuɗi da kuma kare dukiyan ƙasa wanda kuma suka ɗore da haka to muna fatan ita wannan ma'aikata ta man fetur za ta dada inganta sannan kuma ƙasa ta rage yin hasara mai yawa. tun dai lokacin da ya karbi jagorancin rundunar mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo ya jaddada kudurinsa na ganin ya dakatar da duk wata aika-aika da ake yi a cikin ruwa a ɓangaren satar ɗanyen man fetur, sarrafa shi ba bisa ƙa'ida ba da kuma satar mutane a cikin teku. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria